malam akwai wani abu da kusan a watannin baya duka har zuwa yanzu dai ana cikin wannan matsala tsumu-tsumu ina ganin wannan ya shafi kowa da kowa tana ga har mawadata waɗanda suke da gidaje irin anguwanni na alfarma su ma suna koka matuƙa kwarai da gaske matsalar tsadar wutar lantarki ta yi tsada kwarai da gaske yanzu kamar a wannan gida namu mai albarka zaka ga irin kuɗin da ake biya a wata ya yi nisa kilan ma ba a riban wannan kudin a wata to wannan ya daga cikin abu akwai hanyar da ita ƙasa za ta iya sauƙa ma 'yan ƙasa wannan tsadar wutar lantarki kuma a samu wutar ai kaga america hmm. gwamnati ke sauƙaƙe kuɗin mai cikin sauƙaƙe mai da ta yi shi ne ma ta haɗa alaƙa da ƙasashen gabas hmm. so wanda suka yarjejeniya inda in ba an kara kwanan da ba sun ce barmi a eh, wannan drum na mai mm. bai wuce dala goma duk tsada shi mm-hmm. saboda haka america sa sauƙaƙe wa mutanen ta mai mm-hmm. yanzu kuɗin mai na ƙaruwa shugaba ba zai ci zaɓe ba mm-hmm. germany wannan wutar lantarki da ah, karatu da komai ta sauƙaƙe wa mutane to yaushe za a yi a ce mu da muke ma tasowa mu ma sa a ce muna al'umma a ce ba ba taimako kuma za ta taimaka wa lantarki balle kuma lantarki na ruwa ne ke juya karafuna hmm. Hmm? ba wai ana kona gas bane ruwa ke juya karafuna hmm. ga mandila an ce a gyara a yi sai zama yana da arha da sauki kamar china lantarki na da arha da sauki kuma shine zai kawo ci gaba kuma shine zai kawo kara bunƙasa tattalin arzikin ƙasa mai kuma su kwashi wannan kuɗi su suna raba wa mutane wani yan fawa ne ko me ne mm-hmm. su gyara lantarki su taimaka wurin mai mm-hmm. wannan ko da shigo da shi za a yi bai kamata ya kawo wannan tsadawa mm-hmm. to inda gwamnati za ta yi wannan ta sauƙaƙa lantarki da wani abubuwa insha Allah za a ga komai ya dawo makarantu sun dawo masana'antu sun dawo da mutane gashi nan kusan malam ka baci cewar a can farko-farkon shirin namu ma kamfanoni da dama da ke nan musamman a birnin kaduna eh. da yawa da sun durkushe ko sun mutu ma babu su ma inda suke ma ya koma faif eh. ko kwafai mm. kuma babban abin da suke kallo a matsayin kalubale wurin tafi da irin wannan kamfuna ko a kano haka shine yanayin tsadar wutan lantarki babu wutan to kuma ka samar da wutar ka yi sana'an dole kayan ya yi tsada to ban sani ba ko ita hukuma za ta ƙara kallon wannan kira da ka yi don ganin cewa an ƙara samun sauƙi a wannan fanni na wutar lantarki gaskiya ya kamata kam yanzu da kofa maganan shirar da maganan mambila da hmm. sannan kayan jifa ni da kaina hmm. lokacin duwa na je har kayan injiniyoyin suka kai ni har sama hmm. domin yana kai kamar hawa tara lift yake daukar su amma suka ce lift ya wajen shekara nawa ya baci sai dai su hau abin nan su je su leka su ga ko za a sake ruwa don ya in ya kai wani yanayi sai an buɗe kofar a ta wuce suka ce ba su taɓa ganin ministan wuta ya zo wurin ba ba su taɓa a shi na nasta wuta mu na ganin na ba a yan aduwa ce hmm. ga abin da kayan ji suka bi wani ramin da aka yi tun lokacin turawa ramin sa karafunan da ke rubuta wajen guda goma sha biyu amma biyu kawai ke aiki cikin biyu ma ɗaya ne kawai fi kyau ɗaya ya kan ɓaci a yi aiki ya ɓaci saboda ka nan daga injin biyu ka ce injinan nan kuma da kagansu su yadda suke da girma na ce eh, suka ce yanzu an yi yan ƙananan injina da ruwa ɗan kaɗan yana juya su mm-hmm. saboda kwan samu lokacin rani da ruwa ke yin ƙasa yin ƙasa mm. to zai ci gaba juya su kuma lantarkin da za su tare fi nan mm. kayan jima kawai da za a bi a sa mai sababbin kaya ba wanda tura suka bari ba mm. ga shirar da ga wanda ya ishe mota sannan wutan nan allah ne ya kawo ta da zama mai sauki da komai na jira a mai da shi kamfani